Malamai suna suke cewa babu wani abin da ake cewa halwa waɗannan da malamai suke zuwa su shiga wai mutum ya je ya yi wani ɗaki ya shiga ya rika ya ta karatun Alƙur'ani yana sallah yana nahiloliya zikiri yana Alƙur'ani. alkur'ani baya zuwa wurin matashi ana tura mishi abinci daga windo amma bai zuwa juma'a bai zuwa azhar bai zuwa la'asar to wannan mutumin ba mutumin kirki ne mutumin banza ne domin ya bar wajibi ya zo yana aikin da ba a sa shi ba wajibi ba kamar mutum ne bai da riga bai da wando bai da hula bai da takalmi sai aka aka shi kuɗi da za su iya saya mishi wando da riga ko za su iya saya mishi ɗaya da Allah idan baka da riga baka da wando baka da takalmi baka da hula idan ka samu kuɗin sayan ɗaya wanne za ka fara sai ko dai ka sayi wando ko ka sayi dogon riga ko tarihi ma al'aura ko to kawai sai aka same kai kuma ka je ka sayi hula mai kyau kube ka kawa kasa ba komai da Allah idan ana ƙidaya gidadawan garin nan za a sako ba za a saka ba yaushe ubangiji yake cewa jami'i wajibi ne juma'a wajibi ce ka je ka da jama'a wajibi ne zuwa jana'iza wajibi ne idan dole in wani ya je ya ɗauke maka dole ka je ya kamata ka je gaida marar lahiya ya kamata ka je kaza ya kamata a cuɗi da jama'a da kai wai kai ka ware ka ce wai kai mai tsoron Allah ne ka shiga kauye ka shiga dutsi ka shiga wani logo wai ana cewa wancan bawan Allah ne waliyin Allah ne wallahi shedani ne da shi da shedan suke wannan wurin saboda mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda yace al-mu'min alladhi yukhalidu nasa wa yasbiru ala adahum khairun min mu'min alladhi la yukhalidu nasa wa la yasbiru ala adahum duk mu'minin da yake alaka da mutane <coughs> ana cuɗanya ana harkoki a haɗu da sahe a haɗu da rana a haɗu da dare a yi alaƙoƙi su ɓata mushi rai ya ɓata musu rai ya haƙura da abin da suka mushi, su haƙura da abin da ya mushi. musu manzo Allah ce ya zama alkhairi da muminin da ya ware shi kaɗai, ya koma gehe bai haɗu ba da mutane bari a cutar da shi bari ya samu haƙuri manzo Allah ce ba alheri ga wancan ga wannan yake da alheri to kaga anan a ce ga wani bawan Allah ya zama wato sufi ya koma yana halwa wannan zancen banza ne ba a cikin addinin Annabi Muhammadu bane a cikin addinin kiristoci ne shi ma kiristocin baya bayan wucewa Annabi Isa bayan addinin ya lalace suna gudu shi yasa suka yi wani abin da haka ba ibada bace suke yi Allah sa mu gane an gane ko fa an sahum zikrillah Allah ce ulaika hizbu shaitan waɗannan su ne tawaga ƙungiya rabo na shaidan a cikin al'umma ala Allah ce ku saurara inna hizba shaitan lalle tawaga mabiyan shaitan wanda fa an sahum yamantar ya mantar da su Allah wato humul khasiruna sune tababbu idan kana neman tababbe wanda ya zama dan mabiyin shaidan shine tababbe waye mabiyin shaidan wanda ya bar Allah da manzon shi kowa ya bi shaidan ya bi sai Allah ke cewa Allah tubaraka wa ta'ala yana ƙara ba mu labari dangane da kafirai masu tsaurin kai waɗanda suke saɓawa Allah ko suke jayayya da Allah suna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna saɓawa shari'ar Allah suna saɓawa dokokin Allah Allah ke cewa ku saurara ya ku mutane innal ladina lalle haƙiƙa waɗannan yuhadduna Allah wanda suka sabawa Allah suka sabawa shari'ar Allah wa rasulahu suka sabawa mandan Allah suka saba ma sunnonin mandan Allah Allah ce ula'ika masu irin wannan siffa da suka siffanti da sabawa Allah da manzannin shi fil agallin su ne cikin kaskantattu ai al ashqiya mutsiyata al mubidina wanda ake nisanta su daga rahamar Allah al mudur wannan mudardina wanda ake korarsu daga samun duk wata dacewa al azallina fid dunya wal akhirah Allah zai kaskanta su a duniya ya kaskanta su a lahira Allah a can aya baya in bu manta ba ya ce inda ladina haduna da kubitu kama kubital ladina min qablihim ko za mu wulakanta su mu kaskanta su kamar yadda muka ma na gabanin su nan kuma yace inda ladina haduna da rasulahu ulaika fil azallin suna cikin kaskantattun da Allah ya wajabta kaskanta su babu wani wanda Allah zai wajabta kaskanta shi kai dauka ba zai kaskanta ba ƙarya yake wallahi an gane ko dole ne ka gane mutane kar ku ba kanku wahala wasu ra yawo da hankalinku zamani ho yayi nisa dujar yana gaki da da bayyana kananan duk sun bayyana ga sanan aiki suke to babban ma na kusa to ku fahimta tambaya bi ce kawai za ka amsa an gane ko ma za kuntum ta'budu ma za ujibtumul mursalin me kuka bautawa a duniya bautakka wa kama Allah ne kaɗai kama e ta zama bauta karɓaɓɓiya wanda za a baka lada a baka sakamako a kanta a'a ba Allah ba kama ka haɗa Allah da wani ko kuma ba kama Allah ba ma kwata-kwata wani kama wannan ko ta to an garwaya da ta Allah ta wani ko a wani tsantsa ko a garwaya ko kada a garwaya in dai wani ya shigo ubangiji ba zai karɓa ba ana agane shuraka an shirki Allah ce ni ne mafi wadatar abokin tarayya daga amina abokin tarayya duk wani wanda yake tarayya bawa ni ba na tarayya bawa da wani Mana amila amalan ashiraka ma'i gairi duk wanda ya aikata kowane irin aiki karami ko babba sai ya haɗa ni da wani na taraktuhu wa shirkuhu zan kyale shi da wannan abokin tarayya ta in ce ni na haƙura da waje na bana so abokin tarayya ta je ya biya shi kuma abokin tarayya bai iya biya mun fahimta ko da haka nan ma za kuntum ta abudu ne mi kuka bauta ma tambaya ta biyu ma za aujubtumul mursali da mi kuka amsawa annabawan Allah manzanni bai yiwuwa baka amsawa annabi Muhammadu ba kowa ka amsa ma kuma ka rika ƙida kanka a cikin shiryayyu wala shedan ne yaudare ka wasa da hankalinka ne yake wa yahsabuna annahum muhtadun kana tsammanin kana bin bidi'a kuma kai kana tsammanin wai kai shiryayye ne wai kai na bawan Allah ne wai kai masoyin annabi Muhammad ne gashi kuma kana yaƙa annabi Muhammadu ka ɗauko wani mutum ka ɗora shi matsayin annabi Muhammadu kana mishi girmama wadda kake ma annabi Muhammadu irin yadda ka yarda annabi baya kuskure ma'asumi ne komi ya faɗa za a karɓa ɗari bisa ɗari ko an gane ko ba gane ba sai aka kawo wani mutum shi ma kace shi ma wannan darajar kamshi ka kawo wani mutum kace shi ma ka mishi irin wannan kimai ka kawo wani mutum shi ma kace kai ba ma annabi Muhammadu ba kai hatta da Allah yana iya takara da Allah kai ka ji ana ba da wani labari idan ka hudda ƙarshen zamani ya zo kai in a cikin duniyar masu hankali ta kaka ka bayar da wannan labari ba ku ji wani a cikin social media ba yana bayani wai abdulkadir jelani wai ya ta da rigima a lahira wai ya ta da rigima a lahira wai yake cewa wai annabi muhammadu ne ya ɗari mishi gindi ya ta da rigima a lahira ka ji wai ka ga wani kulle-kullen iskanci wai me ma ka rigima ya je lahira ta rigima wai yana nan duniya ne wani mutum ya mutu cikin masoyan shi shi masoyin nashi bai fasan Allah ba bai san mandan Allah ba bai san addini ba iya Abdul Qadir ya sani kenan kaga bai yi sallah ba bai yi azumi ba duk abin da ake bai san sa aikata ba mu kuma ai mandan Allah ya gaya mana idan mutum ya je kabari za a mishi tambayoyi ga su na daya. man rabbuka na biyu wa man nabiyuka na uku wa ma dinuka ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ammal abdul mu'min amma bawa mu'mini Allah zai bashi dama ya amsa ya ce rabbi Allah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinil islam haka ne ko sai manzon Allah ya ƙara ba mu bayani yake cewa za ta zubo mishi tambayar gaba ɗaya da farko za su mishi ɗaya ɗaya ɗaya su ce man in ya ba da amsa sai su ce wa man nabiyuka in ya ba da amsa wa ma dinuka in ya ba da amsa to yanzu in ya gama ba da amsa sai su zuba mishi tambaya gaba ɗaya tare da tsawa don su firgitar da shi sai su ce mishi man wa man nabiyuka wa ma dinuka shi kuma gaba ɗaya sai Allah taimaka mishi sai ba da amsa ya ce wani rabbi Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinil islam fanadal munadi minas sama'i sai wani mai kira yayi kira daga sama in ji manzan Allah sai ke ce an sadaka abdi kai ku kyale bawa na yayi gaskiya kun tambaye shi kun jarrabe shi wane ne ubangijin shi ya ce ni ne to wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ku kyale mini bawa na wa ya aiko su tambaya wa ya ce su kyale bawa sai Allah ya ce musu ku je ku jayi mishi huda daga gidan aljanna ku buɗe mishi ƙofa zuwa gidan aljanna kamshi da wannan ɗin ta rika kawowa a cikin kabarinsa a yalwata mai kabarinsa ka ji waliyin Allah sai a sa haske cikin kabarinsa a buɗe kabarin ya yi faɗi iya inda za ka iya hangowa da ƙarhin idanka mai lafiya to nan ne faɗin kabarin gaba da kudu da arewa kaga anan ake haskawa ba ka zo nan duniya ba kana haska da tocila a can ake haske a irin wannan wurin Allah ya sa haske cikin kabarinka ya zama tora wuddin min riyadil janna sai dan Allah yake cewa amma wa ammal abdul kafir awul munafik amma bawa kafiri ko munafiki ko fajiri idan ya je lahira mala'iku su tabbahi marrabuka sai ce ha ha ha la adri ban sani ba waye annabin kai ce ban sani ba waye me addinin ka ban sani ba sai su dake shi da wata guduma wanda karan da zai yi da halitta Allah suna ji banda aljannu da mutane to shi wannan mutumin haka ya zo yana cikin bayan da ko dai fagirai ne ko munafukai ne ko kafirai ne bai dai san Allah ba mala'iku suka ce musu ma shi ka ce mafi mar rabbuka ya ce musu abdul qadiri wa man nabiyuka suka ya ce musu abdul qadiri wa ma dinuka abdulkadiri suka daga guduma za su bige shi sai ga abdulkadiri ya keto ƙasa ya zo cikin kabari ya ce ku saurara me ke faruwa ne me ke faruwa kaga a ce su tsaya din ma ta tsaya da Allah akwai reni ko babu wai suka dakata suka ce mun tambaye shi Allah bai sani ba mun tambaye shi manna Allah bai sani ba mun tambaye shi addini bai sani ba ce to ai tun da mabiyina ne ni na san Allah shi kuma ya san ni ya ci albarkaci na mana suka ce a'a mu Allah bai gaya mana ba idan bai san Allah ba mu kyale shi kowa ya sani ya ce musu ku kyale shi he suka koma suka ce ya Allah ga abin da ke faruwa fa yaya ne Allah ya ce ni umarnin da na baku wanda bai san ni ba ku dake shi me zai hana bai san ni ba ku dake shi wa ya ce a dake shi kenan wai da suka dawo ya suka ce Allah ya ce a dake shi ya ce wallahi ba za a dake shi ba suka koma suka ce ya Allah a karo na uku shi wa Allah ka ce mu dake shi kuma Abdul Qadir ya hana ya ce na ce ku dake shi ya ce wallahi ba za a dake shi ba kai ku tsaya ku yi wai da suka daga guduma wai sai Abdul ya kama su da kokowa ya kwace gudumai da ya kwace gudumai kuma sai ya ce to ku saurara ku ji na rantse da Allah za a yi bala'i a lahira kuma in kuka taɓa ni duka ma za a yi asara wannan mutumin bugon shi hadari ne zai ta da bala'i a lahira domin zan je iral in kona wuta ta zamanto ba ta da amfani ba ta iya kuna zan lalata aljanna ba wanda za a sa ji dadin ta wai shine sai Allah ce to ayi hakuri a kyale shi abdulkadir tunda ya husata ayi hakuri a kyale shi a bar mishi mutumin nashi tsakaninka da Allah wannan girmama annabi ne wannan girmama Allah ne wai sai in ya dankara wannan ƙarhe ce dankari eh gaskiya dankari <laughs> a kawai he ya da ya tare mutane ya dankara musu wani ƙarhe he ce dankari he su ce dankari kuma hukata ne wallahi dankari dan Allah akwai mamaye wai iblis irin wannan wannan mutumin mutanen wa zato suke ku da kuke ibada mahaukata ne wa